daidai da 23 ga watan August shekara ta 2013. A ci gaba da karatun littafin Allu'ulu'u wal Marjan fi mattafaka alaihi Shekhan al-Bukhari wa Muslim na Muhammad Fu'ad Abdulbaki Allah Madaukin Sarki mai sakayya da alkhairi. in ba manta ba muna ƙarƙashin littafi na arba'in farkon littafin ya ce kitabul alfaz min al'adabi wa ha, wannan littafi zai yi bayani akan wasu lafuzza lafazi da ya kamata mutum ya zama yana da ladabi wajen furta su da kuma wasu daga cikin lafuzza wanda furta su babu ladabi a ciki kuna fahimtar wannan wai za a zauna a karantar da kai me ya kamata ka faɗi wanda yake da alaƙa da haƙƙin mahalicinka sannan wasu lafuzza ne bai halatta ka faɗe su ba da suke da alaƙa da haƙƙin annabinka sannan akwai lafuzzan da bai kamata ka furta su ba da suke da alaƙa da haƙƙin iyayenka malamanka shugabanninka hatta iko iko abokai ko aminan juna akwai lafuzzan da bai kamata ku raga amfani da su a tsakankaninku ba ina fatan kuna fahimtar wannan to amma a cikin wannan littafi mala ya ɗan tsakuro wasu 'yan abubuwa ne 'yan kaɗan ba masu yawa ba to amma da jin sunan littafin kaɗai da irin babu babubakan da ke ciki to ina fatan ya wa musulmi zamansu su shiga cikin tetayensu. in za ka yi magana ka auna in maganan nan alheri in ko ba alheri ba ne ka batta ina fatan mun gano wannan da kyau zazi yake cewa zinil kaula in hawalta madaha muhammadin fafi kulli kaulin mustahilun wa ja'izu ya ce ka auna magana a lokacin da kake nufin yaban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin a kowace irin lafazi mutum zai faɗi to akwai maganan da wannan maganan mai yiwuwa ce akwai kuma wace ba mai yiwuwa ba ce ina fatan mun gane akwai maganan da ya halatta ka faɗi ga haƙƙin annabi akwai kuma maganan da bai halatta ka faɗi a haƙƙin shi ba ko da kalma ce ta yabo kuna fahimtar wannan domin in ka faɗi zai zama matsala kamar babin farko a nan da za mu shiga na nahi an sabbin dahar babin da zai bayani akan shari'a ta hana zagin zamani mun fahimci wannan da kyau ko ka ce wannan zamani kaza kaza kaza an hana wannan kaga ta maganan da zaka faɗi sai an gaya maka shi sa ya ce ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid babu wani zance da mutum zai furta face gaba gare shi akwai raqibun atid suna nan suna bin dikin dikin ɗin abin da kake faɗi suna kattabawa shi sa ka rika lissafi kar ka samu daman magana kawai ka sheka a guje ka hude fage kai ta surutu kai hankali kuma in za ka faɗi maganan to ka faɗi daidai wa iza qultum fa'adilu Allah ya sa mu dace حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل annabi ya ce Allah maɗaukin sarki ya ce hadisi kudusi ni ibnu adam ni ibnu adama dan adam yana cutar da ni dan adam yana cuta min in ji Allah wani irin abu kake faɗi ya kai ɗan adam hadda mahalicinka ke kawo kuka a kanka cewa kana cutar da shi sai Allah ya ce ya subbu dahar ɗan adam yana zagin zamani wa ana daharu ni kuma ni ne zamanin Allah ya ce ɗan adam yana zagin zamani ni kuma ni ne zamanin ba na wannan shine ɗan adam yana furta maganan da bai kamata ya furta a matsayin shi na bawan Allah ba sannan cewa Allah da ya ce wa ana dahar bai daga cikin sunayen Allah addaharu amma da kanshi sai ya fassara me yake nufi da wa'anar dahar sai ce biyadi al'amur al'amuran da ke faruwa har ɗan adam ke kuka da su ai a hannuna suke ƙila ba maki garin ne zafin shi ya hau sai zafin ya maɗan adam yawa sai ya magana wa ya sako zafin idan ka yi tir da wannan yanayi na zafi ka yi tur da aikin wa in yanayin sanyi ne ya zaye tsanani har kake ganin bai ma ba kai tar da shi wane ne ya sako sanyin kana tar da aikin wa haka in lokacin damina ne haka in yanayin abin da ake cewa garin ya zafi ne kuɗi sun yi wahalan samu garin ya yi ɗaurin daiman mint ko to duk irin waɗannan abubuwa ɗan adam in zai magana sai magana da lafazi na ladabi kuma ya lura wane ne yake wannan aikin kuna fahimtar wannan to Allah madaukin sarki yana sama da kai sai ya karantar da kai irin kalamai da lafuzza da ya kamata ka furta to haka abin yake saukowa ƙasa ƙasa mala'iku wani irin kalmomi ya kamata ka faɗi a kansu annabawa da manzanni malamai da iyaye yayyi da sarkai haka abin zai ta tafiya fa gwargwadon ladabinka da biyayyanka gwargwadon irin kalmomin bakinka kuma ita ɗa'a da kake ganin ta ko ita ke kai mutum darajan da aikin shi bai kai shi kun ga hutsewa da rashin biyayya ko shi ke kai mutum ƙasƙancin da bai zaci zai samu kanshi a wajen ba to irin waɗannan kalmomi kalmomi ne na hutse ma Allah shi ne ya ce yi ibn adam kalmomi ne na rashin ladabi kalmomi ne na rashin biyayya ga Allah to ko Allah maɗaukin sarki na fushi da mai faɗinsu kowa ne shi sai Allah ya ce uqallibul laila wan nahar ni ke jujjuya dare da rana dare da yini domin rana daban yini daban yini shine kishiyan dare rana kishiyar wata kuna fahimtar wannan da kyau to shine sai Allah maɗaukin sarki ce duk abin da kaga ya faru cikin dare Allah ne ya hukunta ya ƙaddara faruwan shi abin da kuma ya faru da yini shi ma wannan ƙaddarawa ne da hukuntawa da tsari irin na Allah ina fatan mun gano wannan da kyau wannan hadisi al-imamul bukhari ya fitar da shi a littafi na 65 kitabu tafsir a sura ta 45 suratul jathiya tafsirin babi na farko wa ma illar illa dahar kafirai sun yi wani irin karambani suka ce aina mutu wa na haya kun gan mu nan haka za mu ta rayuwa idan zamani ya tsawo sai mu mutu ‘ya'yan da muka haifa su taso su maye gurbinmu su ma tsawon zamani su mutu ‘ya'yansu su taso su maye gurbinsu haka za a yi ta duniya a yi ta duniya ba maganan tashin alkiyama duk barazana ne da homa ba wani abin da zai faru ai zamani ne kawai in ya gurushe ka bai cafke ka a daidai ba sai ka mutu shi ne annabi da ya zo fassara wannan aya sai ce faɗin wannan kalma tuɓaci ne ga Allah kun gano wannan da kyau ku kamar yadda kafirai suke cewa Allah maɗaukin sarki yana da ɗa wannan ma kalma ce ta zagin Allah domin kafirai sun ce isa ɗan maryam ɗa ne na Allah ya ce kaburat kalimatan ta min afwahihim wannan kalman da ke fitowa a bakinsa ta girmama in ya na illa kazi ba ƙarya suke faɗi Allah bai da ɗa su waɗannan kafirai da suke cewa Allah na da ɗa sun sha bamban wajen ibarorin da suke amfani da shi akan Allah wasu na cewa ittakhadha Allah ya rike ɗan wani ya maida nashi ittakhadha Allahu walada wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada suka ce Allah mai rahama ya rike ɗa wannan shine ɗaukan ɗan wani kame da naka ma'ana isa ɗa ne na maryam sai ya zama allah ya mai da ɗan ya zama nashi allah ya ce wannan muguwar magana ne ta kadis samawatu ya tafattar na minhu watan shakkul ard wata khirrul jibalu hadda an da'aulin rahmanu walada shi yasa ma allah ya ce sun yi da'awa akwai waɗanda suke ce a'a waladallahu Allah ne da kanshi ya haihu yadda kake haihuwa tsakanin kai da matarka to haka waladallahu sai Allah ce wa innahum lakadibuna ƙarya suke jama'a ƙa'ida makareci fa ba a barin shi ya sarara ana ƙaryata shi ne kai tsaye kuna fahimtar wannan da kyau ku ku daina kallon suwani sun koma suna furta kalmomi na ƙarya za a yi magana kan ƙarerayinsu ku rika cewa ai a bari za su gyara a'a ai waɗannan ma da suke zagin ala kaza ai in aka bar su suwa za su gyara ai duk ɗaya suke jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan kalmar Allah madaukin sarki ce ɗan adam ya zage shi ya ce yana da ɗa waɗannan kiristoci ne masu zagin Allah da cewa yana da ɗa su kansu yahudawa sun zagi Allah sun ce Allah yana da ɗa ƙarara suka ce Allah madaukakin sarki ya riki Uzairu a matsayin ɗa. Waƙalatul Yahudu, Uzairu nibnullah Yahudawa suka ce, Ai, Uzairu ɗa ne na Allah. wa qalatin nasara kiristoci suka ce isa ɗan maryam shi ma ɗan Allah ne sai ce yudahiuna ladi na kafaru min ƙa'blu. kwaikwayon maganan kafirai ne mushirikai tun na dauri to su kuma sun ce mala'iku ‘ya'ya mata ne na Allah jama'a babu wanda ya tsarkake ya tsabtace Allah daga waɗannan ƙazantu sai musulmi musulmi ne kaɗai aka samu bai faɗin irin waɗannan kalmomi na ɓatanci da cin mutunci ga Allah amma duk wani wanda yake bin wani addini shin kirista ne shi ba yahudi ne shi ba magujan arne ne shi ko sabi'awa ne masu bautan mala'iku duk waɗannan sun yi da'awan ɗa ga Allah musulmi ne kaɗai bai yi da'awan wannan ba sai dai a cikin ƙyanƙyasan yahudawa da suka yi tarbiyya a cikin musulmi akwai waɗanda suke sanya ma Allah maɗaukin sarki abokin tarayya wanda wannan abokin tarayyan ya tabbata a cikin irin maganganun da suke faɗa wanda waɗannan maganganu ba wani dalilin ya su da ɓoye su a ce ba faɗe su bayan an faɗa cin da an faɗa sai a bar su a faɗi masu faɗin maganan su kuma sai a umarce su da cewa su tuba mun gano wannan da kyau ko kuma su fito su bayyana tubansu ƙarara Allah madaukin sarki a cikin alkur'ani ya ja kunnun mutane ya ce kakku ce akwai abin bauta guda biyu mun gano wannan da kyau ku kakku saki abin bauta abin bauta ne ƙwaya ɗaya tallin tal kuma Allah maɗaukin sarki ce lauka na fihi ma'alihatun illallah da akwai abin bauta guda biyu a bayan ƙasa wanda ba Allah ba sai ce da ta. ya ce da sama da ƙasa gaba ɗaya sun watsi mun gano wannan da kyau ko abin bauta ƙwaya ɗaya ne to ana nan sai Allah maɗaukin sarki sai ya saukar da aya cewa shi Allah maɗaukakin sarki lam yalid wa lam ne bai haihu ba kuma ba a haife shi ba walam yakullahu kufuwan ahad sannan Allah maɗaukin sarki bai da wani tamka wani sa'a kowane ne shi wannan sa'an Allah bai da wannan kuna fahimtar wannan da kyau ku ana na a ƙasar nan sai aka samu wani da ake cewa malami ne ko ma har ya taka matakin shehunta abin da ake faɗi sai zo yake yaban wani mutum yake cewa ba don kunyan sarkinsa ba ya sanyo aljanna gaba a shige ta a nan ba fargaba don girman abdulkadiri wai abun bai gagare shi ba kawai kunyan Allah yake ji amma in ba haka ba da zai taso aljanna a gaba kamar yadda mahauci ke taso saniya tun anan duniya a shige ta kawai ba fargaba ya ce don girman abdulkadiri ku ji wannan keta alfarman Allah ne ko ba ketawa ba ne aljannan nan ta Allah ce ikon shi ne mallakan shi ne annabin rahama ya zaunar da sahabbai yana cewa aikin ku tsura ba zai kai ku aljanna ba sai da rahamar Allah suka ce hadda kai ya farin jaka da ya ce har ni sai in Allah ya lullube ni da rahaman shi amma ga wani wanda Allah maɗaukin sarki ya yi shi daga majina ana cewa wai kunyan Allah kawai yake ji kenan wanda kunyan shi kake ji ba fa wani abu ya fi ka ba mun gane ko to wannan ne kuma bai kai ko ina ba sai ya ɗan ƙara gaba ya ɗan ƙara fitar da wani magana yake cewa shekara ya zo na gida nasa wata ta zo na gida nasa mako ya zo na gida nasa ka'aba ta zo na gida nasa ta kewaye abdulkadiri Dawa makasudin shekara da wata da mako da an kawo su ne ciko cewa duk waɗannan abubuwan ba su ne dahar ba ba su ne zamani ba to suna yin ibada ne ga abdulkadiri kaba ana zuwa a yi tsawafi saboda bauta ga Allah duk ku gama tsawafin da kuke yi wa kuke ma kenan kuna ma abdulkadiri ne wannan maganan abin da take nuni a kai kenan ya ci gaba da cewa ƙashin kaza da an ka dafe ta tashi gaban shi nan ta ɗafe gare shi maɗan faran masana wai kaza ne aka dafa aka cinye tsokan aka taune ƙasusuwan da ya bigi ƙashin kawai sai kazan tashi ana son akwai kwayi maganar annabi ibrahim da ya ce rabbi arini kaifa tuhyil mauta Allah ka nuna min yadda kake rayar da matattu ƙala awalam tu'min yace baka imani ba ne, ibrahim yace bala walakin liyatma'inna qalbi na yadda so nake zuciya na ta ƙara nasuwa sai aka ce fa khuz arba'atan min at-tayr surhunna ilayk summa du'hunna ka sa'aya mun gano wannan da kyau ko ka su yayi gaba ɗaya sai kira sai ga sai suka hade kai kai alaran ne nan kuma tafsiri ake yi jama'a mun gano wannan da kyau ko to kun ga nan an ɗauki aikin Allah na me yuhuyi wa yumit ana ɗauko siffofi na Allah ana ɗora ma wasu bayi shi. wanda wannan bai dace ba bai tsaya nan ba sai ya ƙara gaba a inda yake cewa kaɗai yake bai kamata sa ba, wali yake shehu ko a ina, kaɗai yake bai kamata sa ba, wani ne kaɗai yake bai kamata sa ba? Kaɗai yake bai kamata sa ba, ƙul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam walam yakul hu kufuwan ahad wane ne bai da kufu'i ba Allah bane Allah ne bai da kufu'i bai da sa'a bai da tamka bai da wanda ya kama da shi kadai yake bai kama tasa ba wali yake shehu ko a ina wannan fa da Hausa aka yi aka danganta ma Allah wannan wannan shi ya fara shimfiɗa da sharan fage na bayyana ma al'umma yadda za su keta alfarman Allah. Ana nan sai ga yara sun taso cin da an karantar da su haka, cewa wai ai akwai mutanen da ai ba kama san ba ku. ba, wane da su wane su ne alloli. aka taho aka taho sai ga yaro ya sa fiyana yana bugawa yana cin mutuncin Allah kuma ba abin da ya faru saboda ba san martaban Allah ba wannan ba wani abu ne wanda ba ku sani ba sai dai kawai a tana mu mutane kuma kun ga wannan abin Allah ba za a daina faɗin shi ba nan da tashin alkiyama ko sun tuba sai an ci gaba da buga misali ba akwai kiristoci da yahuda da suka musulunta ba an cire ayoyin da ke magana akan cikin alkur'ani wani zai ce to ai malalcin da dai yanzu wannan abin da an gane ba daidai bane ku ku daina magana kai tauhidin a cikin yaqutatul farida suke cewa wa ainuhu ainul aini fafham isharati shi din to shi din shine ka fahimci isharin da nake maka mai littafin addurratul kharida sharhi na al-yaqutatul farida da yazo kan wannan baitin sai ce fa ainuhu ainul aini abin da ake nufi sai ce law kushifa an haqiqatul wali da za a zo ai bayani dalla dalla haƙiƙan waye wali azib ai bayani yanda yake la'ubida ya ce da an sunkuya wajen bauta ma waliyi lin silahihi min ausafil al'ubudiyya saboda shi waliyi bai da siffofin bauta ga Allah shi ba bawa ba ne littisafihi bi ausafin rububiyya saboda shi waliyi siffofin Allah yake da su baki ɗaya kuna gane wannan da kyau to kenan in wancan ya ce kadai yake bai kamata sa ba ya ce kashin kaza da an ka dafe ya ce ka'aba ta zo na gida nasa ta kewaye abdulkadiri wannan ɓangare ne ƙwaya ɗaya daga cikin ɓangarorin taɓar gazan inda za a ɗauko littattafansa a karanta Allah ya rike baki za ka ce musulmi zai iya faɗin wannan magana? Mun wannan da kyau ko? zai iya faɗin wannan magana to sai ga waɗannan yaran sun zo suna faɗin abin da ma ya fi wannan da hausa ƙarara domin su ɓata tarbiyyar 'ya'yan musulmi don su ne suke sauran irin waɗannan kaɗe-kaɗen shi sa zan ɗana maku ƙwaya biyu da aka saba ji ku ji duk da kaɗe-kaɗen da suke wannan mu ba shi ne mahallin shahidinmu ba mahallin shahidin shi ne me suka faɗa tare da an faɗa a baya yanzu ma za a faɗi saboda kalmomi ne na cutar da Allah waɗannan kalmomi suna haifar da bala'i a ƙasa suna haifar da rashin zaman lafiya suna kawo talauci da yaƙe-yaƙe da cututtuka a ƙasa waɗannan kalmomin kuna fahimtar wannan da kyau ko barkuci ke ba da abin da nake ba zan ka faɗi ba bara tsaya a sharhi wai shi barhama yake so kuma shi ya halice shi kuma ba zai ki faɗi ba Barhama nan waye ba ce nake ibrahim yas ba ne kun bayanci wannan da kyau ku ba shi ba ne wanda ya zo tukutukur ɗin nan jama muna fahimtar wannan da kyau ku za mu zo mai tarihin zuwan shi zariya me yasa sarkin zazzauna wancan lokacin bai ba shi izinin shiga cikin gari ba aka ba shi ɗan maraƙi ya sauka anan cikin zariya duk sai mun yi wannan tarihin ina fatan mun gano wannan da kyau sannan za mu zo da littattafan da ya rubuta shi da kanshi kuna fahimtar wannan da kyau ko sai a karanta a ci ko da diwa ne a gabato da ita kadai za ka ji ko menene ne bari ku taɓa ku ci gaba da jin wannan zindikin abin da yake faɗi kyakkyawa da marishi shi ne wala shi ne daɗi ba karya na fage ba. Lallai maganar mai tsoron kai na ta tabbata domin duk da mutane ba shi kawa ba ba za ka yi ba. shikenan ƙarara kun ji da kunnunku wai duk bauta in ba shehu kawa ba ba za ka haye ba duk bauta in ba shehu kawa ba ba za ka haye ba kuna fahimtar wannan ku ji wannan magana don Allah jama'a bauta in ba shehu kama ba to ba za ka haiba don shi ya halice shi wannan ya yi ta ana ganin ya yi ta za ko ana ganin ya wuce gona da iri ko to sai wanda ya girme shi kuma ya zo don waɗannan waƙoƙin sun fi ɗari fa yanzu haka ku daina jin wai ɗaya biyu uku da kuke ji sun fi ɗari kuma yi suke har yanzu kuma shahunnan suna jin su Ne bambancin wannan da kirista mun gano wannan ɗaya daga cikin matasan malaman garin nan ya je karkarinsu yana noma sai fada na wannan garin ya zo ya same shi zai wuce sai gan shi yana noma ya ɗauka noman kawai ya iya sai ya tsaya wai zai mai wa'azi irin bushara da suke yi da ya wa'azi ya wa'azi sai shi wannan malami sai ce fasto ina da tambaya ya ce to menene tambayan ka ya ce kuna cewa annabi isa ɗan Allah ne ya ce eh ya ce kuma kuna cewa kuma ‘ya'yan Allah ne ya ce ƙwarai sai ce to annabi isa ɗan Allah ne shi ne babban ko ya ce e kai kuma ɗan Allah ne ƙaramin ya ce e kuma kun ce annabi isa Allah ne ce kwarai da gaske sai ce to yanzu kai kanan Allah ne kenan kuna fahimtar wannan da kyau ko in dai annabi isa dan Allah ne kai ma dan Allah ne to kuma ya girme ka ai duk wanda ya girma wani shine wa wanda aka girma su sunan shi wa kuma ce wancan na saman da ya girman Allah ne yanzu shi wannan na kasan kanin waye in wancan ɗane na Allah kuma ya zama Allah wannan shi ma ƙanin an ce ɗa na Allah to shi ma ya zama mai kenan haƙida ne na wahadatul wujud fa ita ce wannan haƙidan na cewa barhama shi ya halitte kuma duk bauta in ba shewa kawa ba ba za ka haye ba kiristanci ake neman a mai da mutane ita ce dalilin da kuke jin shehunan nan suna cewa da ka zaɓi musulmi gara ka zaɓi kafiri ku je ku zaunar da su ku ce su rantse da Allah su yi alola tsakaninsu da Allah ba su cross jada ku daina yadda da wai mutum ya zo maka falfa yawa ne ne wallahi al'adim ku je ku binciki mutanen nan so the orientalist ba abin da ba za su iya yi ba wallahi abin ba abin da ba za su yi ba ko kun san mai tatsina marwa mai tsina, bai taba sallah ba kun san kirista ne kun san daga batikan aka turo shi ya zo yana karantar da allo yana karantar da Qur'ani mahaddaci yana abubuwa nan kuwa banna ya zo ya haifar wa musulmi kuna fahimtar wannan da kyau ko kowa ya san wannan waɗannan ma shehunan da suke jin wannan bannan yana faruwa wallahi ni ina da tuhuma a kansu ku je ku bincike ku je ku bincika ku tabbatar da menene a ƙasa wannan maganin bai kamata a batta ba kar mu zama wawaye kawai don goyon baya don wani ne ke tare da mu shi kuma wani muna jin haushin shi yanzu Allah ma kana jin haushi ne kana jin haushin Allah da ake danganta mai wannan maganar ana cewa wai wani shi ya halittan yanzu in kana ƙaunan barhama aka faɗa haka gare shi tsakani da Allah za ka bar wannan magana da ci gaba an ɗauki mukamin allantaka an bashi kuma duk ibada in ba shehu kawa ba ba za ka haye ba yanzu kuɗin nan da kuke maulidin barhama ashe allanku ne bauta mai kuke yi duk wanda ka gan shi da hoton barhama a motan shi yana ɗani wannan yana nuni a kan cewa barhama yake bauta ma sau daga abin da suka faɗi kuma kun ja baki kun yi shiru sai mun yi magana ne sai a ce mun cika zafafawa ba mu san a zauna lafiya ana zagin Allah ne a zauna lafiya jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko to bari ku ji wani takadarin shi kuma shehu baka Baba, ba haihuwar ka karya ne Baba, baka haifa ba haihuwar ka karya ne lam yalid wa lam Baba, kaje shehu barhama

ce kana koyi ya mabitinin ka salati yawa na sunayi faɗa zahirin baɗin in ka san shi da shi shi ubaka kai baba haihuwar ka tariyari lam yalid wa lam yulad bi jishin barama sada sahabbai da duk yanka sada shehu tijjani da shi ya zo da sunanka har da shi rafa'u jinin da'a da'a mai maka har da masoyansa ubangiji a daidai. Shehu fi wurin mai wulin fiji shi gubara. Shabu kai kada yi da kalkano mani, duk abin da ya zo na yi shebu kai ka sanya ne, tun da kai ka kwaba cikin jiki na ne, shebu sai ka samu rairin da gane kai bai ne. Shebu ba ka yi ba ba, ai kuwa yi ka karya ne. Rami fi wurin mai wulin fiji shi gubara. Duk abin da ya zo bara mani ya kawo. shi wanda ya ɓace barhama ne ya mata sunan shi wanda za ya zo nan gaba shehu za ya kawo shi sai ka gane shi barhama haihuwar salala ne. Shehu ba ka haifa ba haihuwar ka karya ne. Lallai shi wadam yaulan ka ji shehu barhama. Ka yi ka annabawa barhama ne ya aiko su kuma ka zo a babban sa tafiyar da dukkan sunansu sai ka yi sahabbai ka ka sanin ka gaya su. ce da ka aikin da ka sa su kaga daidai Shehu uba ka haifa ba haihuwar ka karya ne lam yalfi wa lam yulad ta gishe mu barha shi shahu bai ba haifa ba haihuwarsa ce mai gaibu shahu bai da ɗaɗin ƴaƴansa ce da su gaibu barhama da bugabin da ka wata sai ka zo gaibu ka gashe shehu mai duka ne jaljala sarki Shehu uba ka haifa ba

bari a sharhi kafin a ci gaba wai duk annabawa da manzanni shehu ne ya aiko su yanzu annan Muhammadu wa ya aiko shi barhama kuma wai barhama ne ya kwaɓa halittan shi ya sanya mai rai don ya gane shi ɗaya ne shi ne lam wa wai shehu ne take nuna wai kai da Allah lam yalid wa jama'a wannan gashi karar da Hausa ne fa daga ƙarshe ya faɗi sunan shi da lamban wayan shi da garinsu duk da kallu waɗannan abubuwan jama'a wannan da hausa aka yi ballantana ce da larabci ne wannan larabcin sufaye ne ba kwa ganewa shi ma wannan hausan hausan ta sufaye ne da ba a gane menene suke faɗi da wani dalili ne za ka bar kanka a cikin gayyen mutane masu irin wannan sharkar ta wani dalili dole ne sai ka ci gaba da rajista da wannan muguwar tafiyar ana zagin Allah ana faɗin waɗannan maganganun kuma duk waɗannan maganganun da ake faɗi bari wannan fa waƙan nan gaba ɗayanta minti tara ce minti uku da sakon talatin ka yanzu za a zo a gaba za a ƙara sa maka wani wannan maganan da suka faɗa da aka samu wani daga cikinsu ya mai da martani shi ma wanda ya mai da martanin uban shi fa shi ma abin da yake faɗi kenan shi ne muka karanta maganar shi a baya kan kumanta uban shi mahaifi shi ne ya faɗi wancan maganar kun gano wannan da kyau ko shi ya faɗe ta cewa abdulkadiri lambe menene kai kaɗai yake bai kamata sa ba su suka fara buɗe shirkan amma da yake ta haɗo su a wani waje can sai buɗo masu wuta cewa wannan ba daidai ba ne sai su kuma masu goyon bayan wannan su ma suka buɗo mai wuta inda za gane cewa manyan nan duk da ake cewa wai aiwa shewa ƙarya yake yi duk maganinsu ɗaya ina fatan mun gano wannan da kyau bar kaɗan ji maganin da ya faɗi game da waɗannan ɗin da kuma maganin da su kuma so koma suka yi mai raddi suna tabbatar da abarsu a kan su abunsu barkaci da Allah ya zaba muku wannan ɗariƙa ku goma sha biyar yanzu ga cikin ba ita da sinadi na gun shehu mahaifina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu shekara talatin da uku yau da isnadinsa kun shehu sa shehu muttaba kun shehu sa mu ni'ima kun shehu shehu sai ma'ul amin kun shehu sa mu malimu kun shehu sa mu babilu kun shehu sa mu mutaru ji kun shehu sa mu ahyaru ahl kun shehu sa mu muhammadin waba kun shehu sa shehu alil waba kun shehu sa shehu abul abbas al-marsi gun shehunsa shehu abu lasanin shazali shehu sa shehu abu najibu najib suhrawardi kun shehu ibn al hiti. kun shehu abdulkadir al-jilani kun shehu junaidu shehu sa shehu shibali gun shehunsa shehu shambaki gun shehunsa shehu kakisu gun shehunsa shehu sariyu kun shehu sa shehu aruful karhi shehu sa shehu al ba'i dawudu da'i gun shehunsa shehu habibul ajami gun shehunsa shi Hassan al-Basri shehunsa babu ilmin rasulu wa madinatu babu al imamu Ali ibn Abi Talib gun shehunsa shehun duka annabin kowa da kowa manzon Allah gun Jibrilu gun Ubangiji Rabbul Izzati wal Jalali gun Jibrilu zan muku talkini da isnadi na musalsali wanda ina yi muku albishir da wannan isnadi musalsali wasu tsofaffin ba su da shi ulaika abai bajili bi muslimin idza jama'atuna ya jarirul majami'u isnadi muttasili wanda din na faɗa muku anan sikatun an sikatin shaihun ne an shaihin waliyun an waliyyin kabirun an kabirun min ladunni ila rasulillahi Na sallallahu alaihi muku murna duk waliyan Allah ɗaya ne kuma duk inda kuka zikiri ku shiga in dai halala za a istighfar yin salati kan ku ki wani wali in kuka ki wani wali wanda kuke san aikin banza kuke domin in annabta ta manzan Allah bata cika ba sai an yadda da annabin Kirista da suke cewa Allah uku ne wannan bai kore girman annabi isa ba bai kore makamin annabi musa ba da abin da yahudu suke tsira An annabtan manzo Allah ba za ta cika ba sai ka yadda da waɗancan in ka kafirta da ɗayan su ka kafirta da shi shi ma duk wani tawili na mai tawili ce muku gidanmu akwai komai gidanmu ba a zuwa bara gaya mai shehin sa bai kai manzan Allah ba amma a gidan manzan Allah ana zuwa bara gidan annabi Isa gidan annabi Musa gidan annabi Ibrahim gidan annabi Musa gidan annabi Ilyas gidan annabi Yahya gidan dukkan annabawa sai ka je bara in ka kafirta da ɗaya annabi bai karbi ka ba wannan tawulin na banza ne na jahilci ne ku gaya wa masu faɗarsa su nemo magana ilimi su babu wata hujja kana son wani wali ka ci wani ko kana wata ɗariƙa ka ci wata ko ka ce in an shiga zikirin wani an fita daga taka na gaba Allah ba in zikirin Allah ne Allah ɗaya ne kuma kai Allah bai aiko ka ba bai aiko shehin ka ba manzon Allah aka aiko shi kuma ya ce idza marattum bi hadal janna inda kuka gana a cikin ku shiga in ji manzon Allah wa aka aiko kai ko shehin ka wa za mu bi ko kai ko manzon Allah duk mutumin da ya zo da magana sabanin ta manzon Allah a bar juyarwa ce a bayyarwa ce a bar takewa ce a bar makawa ce a garu ce kowaye in mutum yana da hujjar da ta ce ana zikiri ka ki shiga in ka shiga Allah ya fushi da kai dariƙa ka ta warware ko an ka nemi albarka wani wali ka rasa albarka ta wali ya ba mu hujja in ya isa kowa wannan ilhama ce ta iblis ilhama ce ta shaidan ilhama ce ta jahilci da ba mai iya fito da ita ilimi kowa kuma a bayyana muke maganar inda mai hujja ya mayar mana sau da haka muna muku taya ku murna kun shigo ɗarikar da ba gaba ba ƙeya ba tsangomar waliyayi ɗarikar da ba siyasa cikin tabarin tankuriya ba zabarin mabiya ba ƙoƙarin danniya ba babu babu babu lokaci ya yi da dole mu mayar da magana dan shirin da nake wasu suna da tan tsoron nake a ga musu ba ba su zo filin ba baki ma mu su ji tsoron kuma balle ni da aka jihadi da kakanni na kakanni na suna garin nan tun shehu tijjani bai tun ba a haifi shehu tijjani ba suke hidimar addini a garin nan baki ma suka gagare ku kuka sai da haku da baki suke raba ku da yayayen ku kuma yanzu mun za ku nike junuban saboda haka wannan ita ce hanyar gaskiya kuma ku bi hanyar gaskiya don gaskiya ina muku albishir Allah ya zaɓa muku hanyar da ita ce ta gaskiya ku yi riko da ita kuma lokaci ya yi da in wannan abin ya ci gaba zan ware in ja daga kira ga ƙadiriya ita kaɗai idan abin ya kai ga haka sai a raba garin da duk wanda za a raba a raba shi domin karar da muke ba tsoro muke na wani ba kar masu dinga ɗauka masu cewa zabarin kur jama'ar su muke yanzu masu taɓa su sun fi tara jama'a da taɓa su yanzu aka fi tara jama'a kuma ko ba komai mun gode Allah dan yanzu bayan wannan rabewar ma a zo ana cewa shehi na shi ya halicce ni shi nake bautawa shi yake arzuta ni wanda bai bauta masa ba zai kai labari duk munafikan da ake cewa malamai ba mutum ɗaya da ya tari akan wannan shekar da ake ai ko dan wannan araba gari la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah daga Muhammadu Rasulullah na muku ijaza da isnadi mutasili ku kama la'is. tasbihi tamidi takbiri takadisi tsoron Allah imtisali ijtilabi qadrat daqati wannan shine da qadiriyya ku san waliyai ga baki daya ka kuraba su duk inda ake ambatan Allah ku shiga ayi da ku wanda duk ya faɗi sabanin wannan dajjali ne kazzabi ne makaryaci ne ba da hujja da zai kare wannan son zuciyar Wa salamu alaikum wa warahmatullahi mun gode ma Allah inna Allah ya dafi wa adal lazina amanu kura ta ci kura mu ina ruwanmu mun gano wannan da kyau ko yanzu misali su da kansu bannan ta koma tana sukan kanta da kanta su da kansu suna ce mu junansu kazzafi dajjali yace duk wannan kimman shirkan da ake waɗannan da ake waɗannan shehunai mushrikai zindiƙai da ake ce ma shehunai ba wanda ya tari akan wannan shirkan karara iyakan fa maganar da ya ɗan kenan amma ba su bar shi ba kuma shi ma a gidan sun yi gadon shirkan mun gano wannan da kyau ko sun gado abinsu tsaf suna yi amma kuma cinda yanzu abin ya koma haka ne to sai aka komo mun gano wannan da kyau ko suna ma junan kan wannan wani abu ne ya haɗa su ba abin da ya dame mu amma dai kura ta ci kura kuma ya ce eh, ɗariƙan da babu siyasa cikinta babu cewa jonathan ya fi shekaru a ciki domin shi wani ɗan ƙadiriya ne kuma waɗancan masu cewa barhama allah ne 'yan tijjaniya ne duk ɗan tijjaniya a bisa wannan abin da shehunansu suka tabbatar yana yin sujada ne da sallah da azumi da zakawa yake ma barhama yake ma mu haman nan ba cikin mu yake ba yana cikin ku ne kuma gashi abin da aka faɗa kuma shehunan ku suka shiru da sai su kwashe watan azumi gaba ɗaya suna tsine ma wannan mutumin albarka to amma wannan maganan da wannan ya faɗa sai yin tijaniyan ba su bar shi ba sai suka yi raddi bari ku ci ni ban taba shehu abdulkadir ba dan na san jikan manzan Allah ne ban taba dan fodiyo ba dan na san salihi ne amma na ce ni warki ne daidai nake da babanka shi ne yake da riga ta irin tawa kuma rigar ubanka ce a jikina daidai nake da shi to zan taba ubanka da rubutun da i a baya da kuma abin da kai ma kake yi don mu gane suwa suka haifar da barna a cikin doron ƙasa a musulunci shekarar ku sittin ba biyu kuna haɗa mata da maza yarinya da bata taɓa sanin namiji ba a filin kanzu ake bata ta da tarbiyyar da ubanka igina akan sukan mulidin manzan Allah ubanka yi shekara hamsin da wani abu ba a taɓa maulidin manzan Allah gidan Nasiru bara ba. Amma shekarar ku hamsin da takwas, kuna kaɗa ganga, kuna kaɗa kalangu, kuna da mata da maza, kuna tafiya ziyara. Ta waliyin Allah. Duk wanda ice kuma shawar Qadir Rabiu san aka haife shi ƙarya yake yi. In kuma yana da rubutun da ya tabbatar ya kawo a Ramadana aka haife shi. Saboda tasisar maulidin manzan Allah. Shehu ma tijani ya zo da maulidin manzan Allah to ya za a soke a daina taron maulidin ba. a kirkiro wani a ce na Shaul to haka ce ta gada da haka in an ce ya gaya shi jani magana ko wasu manganu suna yawo ya yi magana da yanzu ne hau ɗin kwarjallan halar Allah zai hau kansa don kowane kare da doki a yanzu ke dama ya taka shi bai taba shi wata ba ruwana da shi da rigimarsa da yan izala ni ma ba ruwana da yin ni kai na ba ruwana da yan izala wasu suna ganin girma na don suna gaita ta a cikin al'amuransu kuma suna girmama ni wani abu ne wannan can daban amma yanzu ya shigo rigar shehu tijjani ita ta sa ba zan ga girman ubansa ba domin na san kashin gindin shehu tijjani ya fi nasiru kabar da zuri'a sa a tashi kiyama ba su da cin karo da annan muhammadu ko me yankan farcen manzan allah ya fi gidansu daraja ballanta na albaiti saboda haka lokaci ya riga ya zo su fa suka yi kam il fasadi fi tafdilil sadlu alal qabdi sun manta gidansu akwai mikin ƙaryata manzan Allah sun manta sun mutu da ƙaryata hadisin manzan Allah akan cewa sadaru ta fi kabaru kuma har sun kashe rai sun tafi haka har suna da abin da za su ce a ware dingar zancen za a ware a kira kan kadiriya a je a ware a kira kan kadiriya su waye gatan naku su waye sitiran naku su waye garkuwa addinin musulunci a yau ba ku da kowa sai fajirai saboda haka ‘yan uwa wajibi su gyara lafazai da ake yi na magana tarbiyyar askaru domin akan da shi bara yake rubutu na aiki bayyana da sirrin Allah ga wanda duk ike ya za a yi ɗauki a ifsha'i sirri a faɗi irin wayannan abubuwan wannan ba daidai ba ne barkoji shi ba ba na cewa wannan abin da aka faɗi fa shirme ba ne bayyana sirrin Allah ne a dina Kwallafa, wancan da ya raddi shi ko ana zagin uban shi kun gano wani da kyau ko cewa sun manta gidansu sun mutu da mikin ƙaryata hadisin manzan Allah kaga nan sun raba waɗannan na karyata annabi waɗannan na zagin Allah kun gano wani da kyau ko kaliro waɗannan abubuwan kuma wai sai a ce wai kar a faɗa in an faɗa ka kafarta wani tun da muke maganin kun ji mun kafarta wani mun dai ba da labarin abin da aka ce ne da abin da aka yi kuma da maganan menene wancan mai magana na farko ya faɗa ya ce kakannin shi na garin nan tun kafin a haifi shehu ta jihani iyaka magan da ya faɗi fake amma aka ce kashin gindin Sheik Ahmad Tijjani ya fi baban wancan. Me ya kawo a kwatanta mutum da kashi? Kalla irin waɗannan abubuwan. Kuma wai yanzu ne hau na halara, wai za ta kama shi. wai kare da doki ma duk za su hau kan shi yanzu wai bai taba shehu tijjani ba yanzu misali ya ce kawai kakannin shi na garin nan suna jihadi tun kafin haihuwar tijjani ya kai a mai wannan raddin amma ga zindiƙai na cewa lam wa yulad haihuwan shi ƙarya ne bai haihu ba kaza kaza wannan bai kai a masa raddi ba jama'a kuna kallon wannan abun ko wallahi ka bari ka mutu akan wannan kazantan billahi allazi za ka rena kanka za gane Allah ba abun wasanka ba ne ka bari ka mutu kana yi ni ban maka ma addan ka bari ka mutu don ubanka kana wannan abun ka fahimci wannan ka mutu kana yi an gaya maka ka bari ka ji inda za ka yi ka ni ubana ka mutu ka bi uban naka a hakan ka ga yadda Allah zai da kai mu gadin gidanmu ne ku mutu akan wannan abin ka gani ko ka ce baka yi da wannan ba ba kana cikin gayyan ba magana ya kare ayarin boss ne za ta fada cikin gada aka ce fito kana cewa to an ni ba ni ne direba ba ba kana ciki ba za ku fada tare Tun da kana ciki billahi lazi ba ma ciki kuma kowa yake ciki ya je ta zama ka je gade shi Allah ya ce muke ka tun baka mutu ba ka ji abin da yake faɗi tun ana faɗi da larabci muna karanta cin da kai jahili ne kana ana ce maka ƙarya ne gashi ana faɗi da Hausa ko wannan ma dai baka jin wannan Hausan ne jama mun gano wannan da kyau ko akwai fa inda shi mai maganar can na farko yake cewa a gaya ma 'yan izala su bashi waje zai niƙe waɗancan kuma shi mai magana na farkon nan ya taɓa zuwa ya haɗa kai da 'yan shi'a wai zai faɗa da mu sai gashi ta je ta haɗe su da 'yan shi'an sun komo suna zagin uban shi sun koma suna cewa 'yan salafiya ku ba mu waje za mu niƙe muku shi na ce mu dai 'yan gata ne wallahi mun gano wannan da kyau ko kowa in je ɗauko shirka shi sai a ce mu ba da waje saboda dama mu ne masu guduman rabkan bid'a da shirka yana nan a cikin wajen duk wanda yake so sai a sa mashi duk waɗannan abubuwan ka je ka sa ka ji ba wani abin da mu za mu ɓoye waƙoƙin fada gaya muku suna da yawa bari ma kaɗan ji wata kaɗan kar a je ko'ina rabbana rabbana rabbana shehu barhama ku ji wannan maganan fa ba abin da ya dame mu dalili ne ya kawo sai a saki sautin cin da dama su addininsu addinin mai dole sai da shi za a sa rabbana rabbana kuma rabbana eh rabbuna rabbuna wa? shehu barhama rabbuna rabbuna rabbuna shehu barhama ko nan kaɗai aka tsaya fa zama kallon nan fa kai tsoho za a kashe kanka a banza a wofi wadan kar wani tsoho ya zage ka ya zage ka wani sai me ana wannan shirkan kowa je zaune da uban shega mai gaskiya ina ga mu gaskiya in ba haka ba ko wallahi kana kallo a lahira tsoho zai je ci duka ba wani ina ruwan Allah da wannan ina ruwan Allah da wannan kana cewa iyayenku da kakanninku iyayenku da kakanninku su suka ce ku wannan abu yanzu aka su iyaye da kakanni suna can aljanna saboda wannan wa'azin ba a yi masu ba ƙarya aka yi masu za a zai shiga aljanna kai kana nan kana cewa kana goyon bayansu kuma ta zan zo muku da wannan in sa muku da yanzu lokaci ya ƙure ne raddin 'yan shi'a ga 'yan ɗariƙa suka kawo a cikin littattafansu ba su ne suke haɗa kai ana taron haɗin kai ana abubuwa tare ba suka ce shehunansu ƙarar sun ce duk wanda ya bi duk wanda ya suke ya bi waɗannan shehunan to ya bi makaryata ya bi wane ne ya bi wane za mu zo muku da wannan da izinin Allah kowa zai ci kun gani amma malam suna tafiya ne da ka inhum illa kal an'ami wallahi balhum adal kun gano wannan da kyau ku za ka zo ka ci ba wani abin da za a ɓoye a ciki kowa zai ji menene suke faɗa kowa ya gane in ka gane shi kenan ka bi in ba gane ba ka je ka yi abin da kake so mun gane wannan Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace na son fito muku da wancan raddin ne da su 'yan shi'a abubuwan ne da yawa malam mun gane ga ta nan ku ji ta yadda suka faru nasu bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala ɗaya gaba da shi don ku da ba duka za a sa ba sai ke ce mai zai bare ta sai ya ce sai abin da tuli ya ce mata ai yi wanda ya fi wannan amma a haka a cikin wannan da ke neman ya tsarkake wannan wanda ta zauna da Musa Allah da nifaqa a ciki imamuna Ja'far yake cewa wa yudilluna shi'ati dama da a suke suna fatar da irin waɗanda suke bugu, wa mawalina kuma suna fitar da waɗanda suke jagorori daga cikinmu to irin waɗannan abubuwa imamu da ya ci kuma an dara kuma fali ya wanda ya suke sai tsorace su a ƙarshe muna so mu nuna wa al'umma an samu daga cikin jagororinmu akwai al-bahamuddin al a cikin kutubin kashkun ya kawo hadisi daga annabi na cewa la taqumu sa'a tushiya ba duniya ba za ta tashi ba a yahum qawmin min ummati sai wasu al'umma sun fita daga al'ummar sufiya sunan su sufaye sunan su sufaye sunan su sufaye a ko ina kuke kuci la yusumini al-mu'min ba su tare da sufaye ba ku tare da annabi ba ku tare da annabi ko na kashe fadiyya ko kadiriya ko tijaniya ba ku tare da annabi yace wa innahum yahudu ummati da annabi ce yahudan al'umma sai zuwa inda yake fada kun aballu min al-kuffari sun fi kafire mata ubun ahlin nari su yan wuta ne ma gabaki da yasu dan haka babu musu ya ahadu baiti babu sufaye daga cikin muna su mu tattala maganganu mu sa mu sa masu zafi saboda irin abin da wannan sun dike ce saboda a yanzu shi ne zuciyar sufanci a Najeriya yana rubar al'umma yana hailala ta guruwi game yadda ya gabata don ga kuma jin hankali duk wanda yake ga wannan ahlul baiti yadda zai san wannan Abdul Jabbar da gidan Nasiru Kabar na Asibi ne ya je ya duba lectures su ne guda uku ya je ya duba karatun mukaddimar sa ne na takwas, ya je ya duba lectures da su an bi ambaci ta zumuncin sahabbai ya je duba lantin da an ko sharifai zai je ya samu ya ci mutuncin mu ya ci mutuncin ahlul baiti ya ambace mu da iska muna kaya maka in ka ki suka fito mu zauna da kai in ka suka fito mu zauna da kai kana kare na farko kana kare na biyu ko ka san abin da na farkon yayi ko ka san abin da na biyun yayi ko ka san abin da na ukun yi, na farkon bar mu gaya maka shi ya dinga kashe wasu daga cikin musulmai a lokacin halifancin shi na biyun kuma shi ne wanda ya haramta auren mutu'a wanda ya inganta a zamanin annabi shi kuma na uku shi ne ya mai da daula ta koma gabaki ɗayanta a cikin ɗan familinsa saboda ta'assubanci saboda ta'assubanci muna jin hankalin dukkan wani wanda yake bin tabarkin ahalin baiti babu shi babu abdul jabbari babu shi babu karatun tattafan shi wannan malamin zindiki ne a wannan zamani wannan malami fajibbe ne wannan malami bayan albiti nasibi ne ku duba muqaddimarsa ta biyu wacce ya rubuta ya ambace ta da mukaddimatul azifa inda za ku san munafiki ne yayi feji guda yayi shafi shafi a cikin littafin yayi inda su idan mabiya ahlul baiti suke yin haddi ga sufaye dan ya nuna duniya Ahmad soyi Ahmad bai matattu ne dama kuma muna sanin mu a gurin ka kafirai ba musulmai bane muna tsaron sanar da lancin ta a kwashe bari mu gaya maka wani muna sanar da ubanka na so fara. yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yada a aqidar kin masoya ahlul baiti yana ɗaya daga cikin wanda lokacin da imamu na zazzaki ya zo da da'awar muslim bara ya dinga bi yana cewa kada a bi shi shi an ci zai yayi yana ɗaya daga cikin wanda ya kare da'awar shi an ci a garin Kano ubanka na so ka bar shi wannan da sisa muna sanar da kai muna sanar da kai muna sanar da kai in ka isa ka fito mu zauna da mu a yanzu mun waye ba wanda ya sai kawo Wani wani iskanci ba wanda ya kawo mana ƙarya ta nuna alfahari da ilimi ba wanda ya sai kawo mana wani abu na aikin banza muna gaya wa ‘yan salafiya kamar yadda ka gaya musu lokacin da ta haɗo ka yan uwan kafa ta tukin tijjaniya kake cewa ‘yan salafiya su fita su bakkala ka inda ke dare ka mu ma muna gaya wa ‘yan salafiya su fita su bar mu za mu dindike abin jabbar za mu dindike mabiyansa sai zama tamkar babu shi a doron ƙasa al'umma an zo lokacin da babu ku babu tasawu babu ku babu ɗarika ana haɗa ku da wani abdul kadi ana haɗa ku da tijjani ana haɗa ku da Malam, ana haɗa ku da shafi ana haɗa ku da hambali ana haɗa ku da ahmadu ana haɗa ku da dukkan komawa ne babu babu su kama ahlul baiti shikenan ai ta bayyana ai wannan shi ake ce ma kura da cikura su ne suka ce za su haɗa kai da 'yan shi'a yanzu ga inda ta kai su yanzu mu ake roƙo 'yan salafiya mu koma gefe to mun koma amma ba fa mun koma gefe ne mun bari mun sa ku a da'ira ne ku gama faɗan ku dawo ya ba ta mun gano wannan da kyau in kun tuba mu ba ku je in ba ku tuba ba kun shiga network wannan lokaci ya ƙure jama'a babu dama ya magana kun ji ƙarara shehunnansu na shiya sun ce ‘yan ɗariƙa kafirai ne sun ce kaza sun ce kaza amma kuma suna maulidi tare ikon Allah ga dai shi ƙarar kuma ‘yan ɗariƙan ku zo zan samu ku kuje kuji don so muke ku bari ku ‘yan uwanmu ne kun bukusa kusa da mu Allah ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma biyamdika shahada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum